kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Sannan za a iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa. Madina Dahiru mai shanu tare da ni Amina Buhari Auna. A duk ranar talata shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi ilimi da fasaha. za mu yi magana ne akan cibiyoyin da ake kai kangarurun yara. Haka yake Madina. kin san akwai cibiyoyi daban-daban na gwamnati inda ake kai kangarurun yara wani lokacin yaran da suka gagari iyaye wani lokaci kuma yara da suka bata ko kuma yaran da 'yan sanda suka kama da laifi. wakiliyar sashen hausa a jos ta ziyarci wata cibiya a garin jos wadda ke taimakawa wajen lura da irin waɗannan yaran ta samu tattaunawa da yaran kansu da kuma masu kula da su muna kuma tafe da kaɗan daga cikin amsoshinku daga kafofinmu na sadarwa kuma yau za mu ziyarci filinmu na tatsuniya sai ku kasance tare da mu don jin duk wannan a cikin shirin yau da gobe. bari mu fara da amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na Facebook da Twitter da Instagram inda muka ce, menene ra'ayinku akan cibiyoyin da aka yi kai kangararrun yara? Sannan a wannan zamanin da ake ciki, a waɗanne ɓangarori ne ya kamata iyaye su daɗa sa ido akan 'ya'yansu? Ga kuma yadda kuka amsa mana. ta farko a yau ta fito daga wurin Abdulkarim Suleiman Babangida daga Kuje Abuja, Najeriya. Inda ya ce, Assalam sashen Hausa na muryar Amurka. Gurin kai kangararrun yara guri ne na koya musu tarbiyya da ladabi domin su zama 'ya'ya na gari waɗanda gobe za a yi alfahari da su. amsar mu ta biyu ta fito daga wurin babandi mamman bande da magaram ya ce salam yau da gobe yau kun kawo tambaya mai sarƙaƙiya Akwai waɗanda ƙangarar su ta yi tsanani, zan ce kai su irin waɗannan cibiyoyi na horo yayi daidai. To sai kuma amsar Usman Manaka mai ruwa funtuwa inda ya ce, hakika da farko sakaci na iyaye kan sanya lalacewar tarbiyyar yaransu musamman wajen rashin kula da ilimin su da abincin su da rashin sanya idanu akan hulɗar da suke yi da abokai. Wanda bana ganin irin wannan cibiyar kangararru za ta yi tasiri ga yara fiye da kulawa ta iyaye da hakkin tarbiyya da tarataya rataya a kansu da fatan Allah ya shirya mana yaranmu. Amsar wata gaba ta fito daga wurin Nusaiba Nasir inda ta ce, Ni a ra'ayina irin waɗannan cibiyoyin ba su da amfani. Domin idan an kai su maimakon su gyaru sai ma su koyo wasu ɗabi'un na daban marasa kyau. Iyaye ya kamata su sanya ido akan duk wani motsi na yaransu waɗanda suke ma'amala da su a kuma ba su ilimi na rayuwa da zamantakewa na gari. Tau sai kuma amsar fatan ado salati goma ga annabar jau inda ta ce yau da gobe gaskiyar magana mu dai kada Allah ya jarabce mu da haihuwar ɗakan gararre ba za mu iya kai shi gidan horo ba sai dai mu dukufa da addu'ar Allah ya shirya mana shi domin haka mijin mu ado salati goma ga annabi rijau ya koyar da mu saboda ya sha gaya mana cewa addu'a makaman mu'mini in ji manzon tsira sannan kuma a wannan zamani namu babu ta bangare da ya kamata iyaye su daɗa sa ido ga 'ya'yansu face ta bangaren wato abokai Domin ma'aiki mai tsira da aminci ya ce, aboki na iya kai aboki aljanna, haka kuma aboki na iya kai aboki wuta. A ƙarshe muna roƙon Allah ya shirya mana zuri'ar mu baki ɗaya. Idan muka je ga Shehu Adamu Jaushi kuma ya ce, Ni ban ga amfanin cibiyoyin gangarorin yaran nan ba. Abin bukata kawai shine iyaye su ba wa yaransu tarbiyya yadda ya kamata. Domin duk wanda ya baiwa yaronsa tarbiyya to ba zai taba yadda wani ya karkatar da shi zuwa ga hanya mara kyau ba. ta sai kuma amsar abubakar abacha mashina inda ya ce salam filin yau da gobe matakin farko dai shine iyaye su jajirce wajen baiwa yaransu tarbiyya tare da sanya ido sosai akan abokan da yaransu suke mu'amala da su daga kin gaskiya dai sai bata amsar mu ta gaba ta fito daga wurin ibrahim isuf a gadas ya ce hakika da farko sakaci na iyaye kan sanya lallacewar tarbiyyar yaransu babu kulawa da iliminsu da abincinsu da fatan Allah ya shirya mana da yaranmu duk duniya mun gode. Sai kuma amsar Mustapha Sale Garkin Daura inda ya ce ya kamata kai uba ka san suwaye abokan yaranka kuma idan ɗanka ko ɗiyarka sun fita titi idan ba aiki ba ka san ina za su je. Amsar mu ta gaba amsar haɗin gwiwa ce daga Abubakar Usman Dindima daga jihar Bauchi tare da Isa Jikan Mai Saje inda suka ce a gaskiya ya kamata iyaye su sa ido sosai akan yaransu don su gano da wa suke abokantaka da mu'amalar su. To shi kuma Ibrahim Sani tashar bawa cewa ya yi. Ni dai a ganina ya kamata iyaye su sa ido ga yaransu. Idan muka je ga Sani Muhammad daga Karmu Abuja ya ce, gaskiya ya kamata iyaye su ƙara mai da himma wajen kula da 'ya'yansu domin ƙara gyara halin su kuma su rinka nuna musu hanyoyi na gari. Allah ya taimake su. Bisalam. To sai kuma amsar haɗin gwiwa daga Ma'auya Musa Musawa tare da Hussaini Mika Rijau inda suka ce ya kamata iyaye su san yaran su suwaye abokan zaman su kasan su ɗauki wannan matakin yin hakan shine samun sauƙin su ga yaran su. Shi kuwa Sadi MD ɗin Hausa ya ce, hakika duk mahaifi da mahaifiyar da kaga sun kai 'ya'yansu gidan kan kangararru. Babu shakka lamarin tarbiyyantar da su ne yake neman ya fi karfin su. To sai kuma wata amsar haɗin gwiwar daga wurin Nura Abubakar gidan Abba da Shitu Aliyu gidan Abba da Muhammad Sani Darazo da Musa Usman Balarafa inda suka ce Assalam yau da gobe ikon Allah to mu dai a namu ra'ayin hakika iyaye ne ya kamata su yi waɗiyansu horo amma idan ta kama dole to za su iya kai su wajen malamin da zai musu hukunci domin samun tarbiyya ta gari ko da ko sun girma idan makaranta ce ta za su gyaru cikin himman Allah. Shi kuwa Alhaji Kabiru Highlanders ya ce, Yau da gobe muna muku fatan alheri, da fatan Allah ya shirya mana da yaranmu baki ɗaya. amsa mu ta gaba ta fito daga wurin hamisu henry potiskum ya ce assalamu yau da gobe wai abin da ka ga ya koro bera daga rami ya fada wuta to abin da yake cikin ramin ya fi wutar zafi abin da yasa na fara da wannan kalmar ganin yadda soyayyar mahaifiya amma kaga ta ɗauke ɗanta ta kai gidan horo to fa abin ya yi zafi matuƙa to yau da gobe shawara ta ga masu irin wannan ya kamata su zamanantar da yadda suke ba da horo To shi kuma Musa Gonsisi ya ce gaskiya wannan ba adalci ba ne yaro ai bai san komai ba. Muktar 2554 ya ce suna taimakawa wajen daidaita kangararrun yara. Propaganda ce irin na 'yan jarida kawai ya sa ake cewa ana lallata yaran a makarantar. yanzu kuma bari mu je ga wakiliyar sashen Hausa a Jos wato Zainab Babaji da hirarta da wani mutum da ya kai wa yaran nan ziyara da kuma mai kula da su a cikin wannan cibiyar. Duk za su gabatar mana da kansu. sunana Abubakar Bala Imam Gana ni ne darakta na ilimi GBS jihar plato na kungiyar jama'atul Izalatul Bidiya wai kamatu sunna. To me kawo ka na zo ne saboda muna yawon sallah kuma mu muje nan muje nan to sai muka ga babban ziyara na farko wanda ya kamata mu yi mu yi ziyara ga waɗannan 'ya'yanmu domin mu nuna musu cewa muna su muna tare da su kuma mu kara yi musu addu'a cewa allah fitar da su cikin wannan gida kuma a nuna ma duniya cewa wato yara wani in ka ji wannan abin da ya kawo su kaga in yaranka za su fita zaka dinga musu nasiya zaka ce in kun fita in kun ga ana faɗa kar ku tsaya a wajen kuma kar ku je wajen da babu kyau kar ku je wajen da ake hargowa kar ku je wajen da ake taruwa da baku da wani dalili ko an yi inviting naku ku je wurin to wannan dalilan da da ya sa kenan muka ce bari mu zo mu ci abinci da su mu nuna musu kauna so mutum yana cikin damuwa kai taimake shi to yana yana dadewa ba zai manta da kai ba ka saurari bayanai musamman game da uh, waɗansu me za ce akan bayanai game da su waɗannan yara abin da ya sa ka kawo su nan wurin eh abin da zan ce kawai yadda gwamnati take kulawa da su lalle tana kokari kwarai da gaske na gan su ga tsafta gashi suna nan fai suna wanka kuma gashi suna an ce suna koyon sana'a shoemaker akwai tailo akwai kuma abubuwa dai da kafin country kenan akwai suna kokari ah, in mutum ya fita wurin sai zama ya samu sana'a abin da zan kara jaddada ma gwamnati wato ta kara jajircewa lallai idan an kawo yara wannan wuri to kamar yadda take kokari to ta dinga waiwaitan a dinga waiwaitan su ana duba su ana waiwatan su ana duba su wannan zai kara kyau mm. duk da yake kai bayanin cewa wato kaga yadda ake kula da su amma daga dukkan alamu bisa ga yanayin wurin da su karan kansu yaran ya kamata akwai ko da ba gwamnati ba a ce ɗaiɗaikun jama'a masu hannu da shuni su taimaka musu eh ai daman ni babban muhimmi ma abin da yasa na nake ziyartar irin waɗannan wurare da ire-iren waɗansu wuraren maraya addini ya faɗa a yi sannan kuma ina son kamar yadda na gaba da ni suka yi sukan zo wannan wurare sukan taimaka to nima shine nake koyi da na gaba da ni nima nake yi domin na kasa da ni nima su yi koyi da ni ko kuma abokanai na su yi koyi da ni ko kuma wasu su yi koyi da ni fiye da ni na yi ne daman ko da zan kawo wani abu da aka ci kwa wani abu akwai wanda zai zo kar daman duniyan nan ba ɗaya muke ba yanzu wani zai iya zuwa ya kawo musu abubuwan da ya fi nawa to nima kaga in wani ya kawo wani ya kawo sai kaga yi karfi ko ɗaki ne idan gufa ɗaya ne rike zai fadi amma in wannan ya rike wannan ya rike aka tokare sai kaga dakin ya yi karfi to yanzu a ce a ce na kawo ko na kawo naira wan naira wan kobo na kawo wani ya kawo ten kobo wani ya kawo five kobo wani ya kawo kaza wato naira goma naira kaza aka hada kaga zai taru zai yawa to saboda haka wannan shine abin da nake kira kawai duk wanda yake da wani abu kar ya kashe wannan abu ya yi kokari ya taimaki wani ya kawo irin wuraren nan irin wuraren marayu irin wannan wurare wurin fundraising duka a taimaka a dinga yi a kuma addu'a sai ka kasa ta zauna lafiya sai ka ga an rage wato kankararru a cikin kasa. sunana thomas dabo pam ni senior warden ne a nan a young people's home su waɗanne irin yara ne ake wa nan wurin ku akwai wanda ake kawo daga court akwai beyond parental wanda yaran da iyayensu sun gagare iyayensu su aka kawo su a nan don mu yi musu counseling kuma sakani allah da allah duka baya canja yaro amma iyayen sun gan sun gagara shine iyayen suka ce to su ma bari su ba ma gwamnati ya gwada kuma gwamnati din wallahi tana kokari ta yi kokari sosai game da abinci da welfare damuwanmu shine ya kamata a dinga tace mana ko an da an kawo kwayan police guda biyu da, da maganan a kara mana workforce namu domin mun kasa gurin ba 'yan sanda da suke tsaro ba 'yan sanda mu ne muke mu ne workers din muke managing kuma matsalolin kuma shine maganan mota da za a taimake mu da mota yaran da mun dauke su sai mu kai su kotu mun kai su maybe mu kai su asibiti to damuwan da muke samuwa kuma to ya batun ma'aikata fa ku nawa kuke aiki a nan wurin yanzu mu bakwai ne amma staff senior staff zin guda biyu ne the principal the vice principal so mu mu mu biyar ne da muke abin nan muke rotating muna da security muna da wardens so muna managing sometimes sai mu tashi eh, mu je maganar security ba wai za bar ma mutum da ya ba to amma yanzu yara nawa ne a nan wurin yanzu mu muna da sha tara yan presently don kwanakin baya mun da rage mun rage wajen goma da wani abu a judin lockdown din ma allah ya taimaka shi chief george ya dan taimake mu ya rage mana wayansu yara dai an sake su kenan eh ya vetting ya duba cases nasu to with a uh, lockdown din na shine ya kara rage su hmm. eh. to duk inda aka kawo irin waɗannan yara da laifuka daban-daban za a samu wato haɗa kansu ko kuma managing nasu yakan zama da wahala waɗanne matsaloli kuke samu ah, eh, dalilin da na wannan ah, damuwa din da nake su ba su ba ma sa su daban-daban wanda ya yi homicide muna wanda ya kisa eh, duk muna hada su a waje da so da tun su sani cewa ga kuskuren da suka yi and sometimes za su interacting da abokanai su muna ba su irin games to keep them fit we have uh, strong muna sa musu these uh, programs masu kyau ba masu irin program wanda za a ce ko american film ko ko irin nigerian films kasan akwai nigerian films wanda ana screening nasu so kuma damuwanmu shine inda gwamnati za ta ji kukanmu ta kara mana ma'aikata don cook din ita kadai ne mhm, mai dafa musu abinci Mai dafa musu abinci ita kadai ne da mu kuma wafo and muka muna manage four din ɗaya zai je ya dan huta sai uku su continue so shine matsalolin da muke da shi da maganan mota da maganan kwasa mana any of these eh, doctors ko nurse wanda za su abin nan yanzu ba da likita ko nurse a nan ke ba mu da shi sai dai mukan doke su mu kai su children's clinic a wajen da mun duba cewa da treatment nasu is very uh, is not costly shi ne mukan rush mu je sai su yi musu su tesis mun zo da tesis din su proscribe mana drugs din ko su musiya siya sai mu kawo Jama'a har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma bari mu ji daga wajen su yaran kansu. Sunana Precious Barnabas. Precious daga ina? Daga from Lagos State. To me sa aka kawo ki Lost and found. kin bata ne yes kin bata daga ina kika zo daga from lagos ne an ka kawo ni aka kawo ni don zuwa mana from jos nan shine ni da friend na ne muka gudu ni da tare da ita shine aka kai mu police ne aka kai mu correctional center daga from correctional center so don come bring us come jos boy here so come talk say i go dey for jos so don come bring us come here biki san ku bane a lagos daga gidan ku na san amma daga from lagos mm, Abeokuta. So baba na tana zama Abeokuta sai mama na tana zama don mama na ta rasu. Dama ita agege ne tana zauna. To yanzu sun rabu da mama na tun da sun mama na da tana na da rai. So su mama na ta fita zo ta mutu rana din shine shine an gaya mu cewa mama na ta rasu don tama dai for small a nonuwa mai mota baban ki fa baba na tana nan shine ya doke ne ya ba ma anku na wayan zama da shi so my uncle dey want to try rape me so she cannot try so I come run wato ya so ya yi lalata da ke yes so dama ma uncle dey sit down for Abuja ok mun gudu na gudu na bar gida din shi yasa ta yana so ya rape na ne shi yasa na bi na gudu to baban ki bai neme ki ba na baba na bata sai ni bai sai ni ba yanzu ba san inda kike ba na ban sai ni ba su yan sanda ba su gaya miki cewa sun nemi inda iya eh, baban keke ba ina da number uku na ne yanzu an kira shi an ce wuye ba shi ba ne ba shi ba don bai waye ni ba yanzu nomban shi ne na na numban shi a geta ina da shi a kai amma numba babana ba ma ni da shi a kai suna na hamza sani to hamza mai kai aka kawo ka nan wurin na suspect na ne wai na kisa ni ba ni na kisa ba na karɓi waya ne annin abokina wai ana suspect ɗin wayan na wanda aka kashe ni to amma yaya abin ya faru ni kawai na zo fitsari ne a main market bayan terminus shine shi ya bani wayan sai ya nuna ne ya ce min wai ni ne ni ne ya siyar min da waya ni kuma ban san komai ba to daga nan sojoji ne suka kama ni daga wajen sai suka kai ni stf na yi wata hudu su sai suka kai ni state cid na yi wata takwas kafin na aka kai ni kotu to daga kotu shine suka kawo ni yanzu na yi wajen shekara uku da wajen wata biyar ana To amma a nan me kuke a nan? A nan muna koyon sana'a, muna koyon abubuwa da yawa. kamar aikin hannu ana koya mana karatu kuma da gaskiya farko lokacin da aka kama ni na yi wasu abubuwa wanda ba daidai ba kamar shaye-shaye na yi amma da na zo nan na gane ba kyau allah da na fita na daina to amma shekarun ka shekaru na yanzu shekara na goma sha takwas an kama ni ina da shekara goma sha shida iyayena ni sai rasu suna na ma'aza hassan ma'aza hassan eh to ma'aza kai ne kai aka kawo kana ni an kashe abokanan mu ne guda biyu abokanan yana to an zo an ji sai aka ce yan banga ne suka yi kisan eh aka bi yan banga da safe da safe an zo an ga wakin da aka zo sai a ga wakin yaran eh aka samu wani dan banga aka bi su da gudu eh aka samu guda ɗaya aka dake shi a cikin su to sojoji sun zo gidanmu neman shi e suka tafi e suka ce to in suka kama shi zai sha wahala to bayan an yi gwajin kwana takwas da yin abun ni ina bacci tsaka tsakar dare sun zo sun yan banga kuma sun zo wai su ya ba za su yadda ba an da ogan sun kama iyayen yara ni kuma da ike ni kanin shi ina nan eh, ni kuma ya a kama ni haka yin police station na kwana goma sha takwas eh, aka yi ni state cid sai aka je da aka yi ni state cid aka yi ni kotu aka yi sai lauya sai ya yi magana sai aka ba da beli na ya iya na suka biya to shi ne sai mun dawo kotu ranar 25 ga watan biyu sai an banga suka zo christian da muslim sun kai wajen ɗari uku a kan su a ba su kashe mu suna zagin ma'aikatan kotu shine sai aka ce to shi kenan yanzu da ɗaukaka ƙara zuwa high court sai aka yin babban high court high court aka mai da musu yadi aka yi ma high court 5 da aka yi ma high court 5 shine sai aka kai mu aka yi shara sai aka kawo mu nan akan da a bare belin mu har yanzu kuma Allah bai sa an bare belin ba. Kai shekara Ni gaskiya ban daɗe ba wata biyar ne ne a nan ina da shekaru goma sha biyar ne amma a shekaru na ma sun yi kaɗan aka yi kotun da aka yi amma an kai mu kotun amma har yanzu muna jiran shari'a shi kuma wanda suka cutar da ni ban yafe musu ba yan bangan har yanzu amma me ake koya muku a nan gaskiya ana koya mana ɗinki akwai oga da yake zuwa ya koya mana karatu karfe zuwa sha biyu yana zuwa ya koya mana karatu sai mu zauna a can yi habu ya rinka koya mana ɗinki to ka ce ba za ka yafe ba kenan idan aka ka fita daga nan za ka ji karama a ni ni ba rama ba amma ni kai a raina baran yafe musu ba amma ai ya kamata ka yafe tunda dai Allah ma ya ce ya rika yafewa ba su rike ni mama na na jana tana aiba ni na laifi ba wani a ciki yana cewa he sun kashe ni sun buga mata gora ni abun da ya rike min a rai kenan baran iya yafe musu ba kuma sun zalunce ni akan laifin da ban yi ba tunda sojoji ma sun zo sun bar ni sai su ne sai dole wanda ya laifi zai dawo to bai dawo ba yanzu ni kuma ga nan ina shan wahala Nana Ibrahim Adamu. Ibrahim. Adamu. To, Ibrahim me kai aka kawo ka nan wuri? Ana tukuma na da laifin rep ne. Laifin? Rep. Wato fyaɗe kenan? Yes. Mm. To shekarun ka nawa? shekara na goma sha biyu. Sha biyu? Yes. Amma ka aikata fyaɗen? Ban aikata ba an a lokacin da aka ga yani ne na yi aka kai ni asibiti aka je aka guda aka she ba ni ba ne daga baya sai aka sake aka kama ni aka kai ni police station sai aka sake ni da aka sake aka mai da ni asibiti aka she ba ni ba ne shine daga baya sai daga police station aka dauke ni aka kai ni CID ni ban san komai ba kan abubuwa yanzu ne aka ce maka nan kai mun kotu ana neman iyayen nasu zo da shi complainer complainer shi kuma ya ki zuwa tun da aka kai ni sai cid bai je ba sau ɗaya ya taba zuwa daga wurin bai sake ya je ba ni kuma babu da na sani akan kes ba mu manta da filin tatsuniyar mu ba Kafin mu karkar shirin namu, ga tatsuniyar da wakiliyar sashen Hausa a Kaduna Binta Ibrahim ta jiyo mana daga wajen hawa'u Gatanan gatanan ku. Tatsuniyar mu dai zai fara akan kyawa. Kyawa dai wata yarinya ce kyakkyawa ga hanci ga gashi. Sai iyayenta suka yanke shawara tunda ana samun matsala in ta fita, sai suka hana ta fita. Kawayenta kuma suna so su fita da ita. rana ɗaya ƙawayenta suka shirya suka zo mama muna so kyawata raka mu anguwa gaskiya kyawata na da aiki da yawa in ji mamar mama ki kawo mu taya ta ta kawo gyaran shinkafa da yawa ta ce gashi ku tsinci suka yi sauri suka taya ta suka tsince kyawata ɗauko mayafinta suka wuce sai suka je gidan wata kawarsu da suka je gidan wata kawarsu sai suka ce wa za a fara dubawa kwarkwata a fara dubawa kyawa in ji ɗayarsu a fara dubawa kyawa dama sun je wani gidan boka ya ba su laya ya ce a saka a kanta suka fara duban kwarkwata sai ɗaya ta miƙo ya sai aka sa akan kyawa ana sawa akan kyawa sai ta zama damu tana zama damu sai suka tashi suka wuce suka je gida mama kyawa bata dawo ba mun ce ta dawo saboda mu za mu daɗe a'a bata dawo ba shikenan babanta da kaninta kuma sun fito anguwa sai kanin ya ga damu Baba, ga can damu a kama mu. Kana so ne? In ji baban. Eh, ina so baba. To mu je muna dawa in dai bai gudu ba na ma alkawari zan kama maka. shikenan suka tafi suka je suna dawowa sai ya kuma ganin daman a wurin baba to gashi nan ka kama mu baban ya kama sai suka wuce gida baban ya ce bar na yanka maka ya ce to aka ɗau za a yanka sai ta ce Kar yanka yankan ka yankan baba ni ka ce kyawa malamai laya farin jini aibu kai da mallan kamar na magana sai yaron ya ce baba na magana kuma da mu ya ce ga shi ka gwada ka yanka ya sa wuga ta zai yanka ta ce kar ka yankan kar ka yankan kani in ya yarka ce kyawa malamai laya farin zuni aibu to wannan abin ba ya fi karfin mu baban ke faɗa bari a kira wani malami na makotanmu ya yanka mana da mannan ko ya san wani addu'ar da zai yi ya yanka da mannan ba tare da magana ba aka kira malamin zai yanka ta ce karka yankan karka yankan malam ni yarka ce kyawa malamai laya farin jini aibu malam ya ce wannan wani abu ne kullalle da bokaye suka hada da miyagun aljanu insha Allah yanzu a yi addu'a a tara mutane a zauna a gaban kowa a yi addu'a ma daman nan mu ga abin da Allah zai yi aka tara mutane a dandali aka zo aka shimfiɗa tabura kowa ya zama malami ya zauna a tsakiya aka fara addu'a ai kuwa sai ga ta ta dawo kyawanta ga shi an cire laya ga bera ga bera duk wanda ya saurata laki a kansa To jama'a a nan muka kawo karshen wannan shirin namu a wannan lokaci yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta tani gabatar da shirin wato Madina Dahiru mai shanu da Daniel Brown da ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayansa. Ni ce Amina Buhari auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. A kasance lafiya.